والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فاهمك السلام عليكم ورحمة الله وكمل mu saduwa a yau lahadi ashirin da 24 ga watan al-muharram shekara ta 1428 bayan hijira wanda ya daidai da sha daya ga watan biyu shekara ta 2007 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu sharhul warakat fi usul fiqh wannan kuma shine darasi na 35 da biyu aina wani babu zamu tashi ne haka samun nasu to bismillah بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام النسخ باعتبار المنسوخ ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف فالمنسوخ هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر وقد يسمى الدليل الأول منسوخا وهو المراد هنا وهذا الدليل إما قرآن أو سنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يتي أقسام النسخ باعتبار المنسوخ mun من mun yi ta'arifi akan annasakh lughatan da kuma istilahan yau kuma a kasamun nasr to tunda a cikin an annas abu guda biyu ne akwai annasikh akwai almansukh to ma iya karkasa an annasikh bi itibarin nasikh ma iya kuma karkasa shi bi itibar almansukh to anan zai karkasa shi ne bi itibar almansukh ta hanyar yin izina da almansukh sai ce wa yuzuzu naskhur rasmi وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف أنا نقول يا تتري مسائل لي متعددة المسألة الأولى شيني نسخ الرسم وبقاء الحكم وتؤشافي آية ta yadda babu ita yanzu a rubuce a cikin alkur'ani amma hukuncin yana nan tabbatacce a shari'a ina fata an fahimta abin da waɗansu malaman suke cewa nashu tilawa ma baqa'il hukum wato an shafe tilawar aya tilawatu ha ghairu mawjuda fil aya fil qur'an lakin hukmaha bakin fil islam sawa'un mun ce ar-rasm ko mun ce at-tilawa duk dai abu ɗaya ne waɗansu usuliyun din suka ce nashu tilawa waɗansu ce nashu rasmi wa naskhul hukumi wa baka'ur rasul zai iya yiwa kuma ya zanto an shafe hukuncin ne amma ayar tana rubuce a cikin alkur'ani ga ayar a rubuce amma hukuncin an shafe shi mun samu kashi nawa kenan mun samu kashi biyu kenan sai ce wa nasku ila badalin wa ila ghairi badal yani yajuzu an nasku ila badal a iya shafe hukunci a kawo wani a madadinsa an gane ku na nasakna hukuman wa ataina bi hukumin akhar nusakha al-hukm wa utiya bi hukumin akhar li yahulla mahallahu wa ila ghairi badal a iya shafe hukunci ko ba tare da an musanya shi da komai ba ina fata an fahimta da can an shar'anta kaza amma yanzu aka shafe da aka shafe ba a ce ku yi kaza a madadinsa ba ne ila gairi badal wa ila ma huwa aghladu a iya shafe hukunci mai sauki sai a musanya shi da wanda ya fi shi tsanani ina fata mun fahimta wa ila ma huwa akhaffu a iya shafe hukunci mai tsanani a musanya shi da abin da ya fi shi sauki kaga waɗannan مسائل متعددة نحن الآن أمامنا عدة مسائل المسألة الأولى نسخ الرسم مع بقاء الحكم والمسألة الثانية نسخ الحكم مع بقاء الرسم المسألة الثالثة النسخ إلى بدل والرابعة النسخ إلى غير بدل والمسألة الرابعة النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ والمسألة السادسة النسك إلى ما هو أخف من المنسوخ waɗannan mas'aloli in malamai sun tattauna a su a usulance tsakanin waɗanda aka yi da ɗari bisa ɗari da kuma waɗanda aka yi saɓani daga cikin inda aka yi saɓani dai shin zai iya yiwa ya kasance an shafe hukunci ba musan ya shirya komai ba waɗansu suna ganin Allah cewa ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha kenan ma min mansukh illa wa lahu ma yansakhuhu la yansakhu al-hukm hakaza ila ghairi badal tunda Allah ce na'ati bi khairin minha aw misliha to amma inda rikici yake tahdid al-khairiyya aw al-misliyya tunda Allah ce na'ati bi khairin minha fa idza kana hadha al-hukm shadid al-an an-nas fa nusikha ila ghairi badal falkhairiyya takmulu fi ghairi badal wannan abin da ba saya ba shine mafi alheri sama da yin mai hukuncin kenan sama da yin a ce a kawo musayar sa ma'ana dai mas'ala ce da ake tattauna a kai zamu gani a cikin sharhi yadda zai tanawulun su awwalan bi awwal sannan yace al-mansukh huwa al-hukm ash-shar'i alladhi intaha bid-dalil al-muta'akhir idan anti al-mansukh shine hukunci na shari'a wanda aikin sa ya kare saboda mai aikin sa ya kare bid-dalil al-muta'akhir saboda dalilin da ya zo daga karshe ya shafe shi kaga na karshen ya zama annasikh wancan kuma na farkon ya zama al-mansukh alladhi intaha amaluhu huwa al-mansukh والذي بدا الامل به هو الناسخ وقد يسمى الدليل الاول منسوخا وهو المراد هنا آئية أنبتا دليلي ده هكنت يجنو أكي a ce masa shi ne almansuk a ce hadhihi al-aya mansuka hadha al-hadith mansukh ba wai shi kansa hukuncin ba wa huwa al huna wannan ko shi ake nufi anan wa hadha ad-dalilu imma qur'an wa im aw sunnah shi ko dalili dama alladhi yathbutu bihi alhukm imma an yakuna dalilan min alkitab wa imma an yakuna dalilan min as-sunnah bismillah قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم هذا النوع الأول فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به وقد ذكر الآمدي رحمه الله تعالى أن العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة من المعتزلة ومثال ذلك آية الرجم فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم كلك انتظامي ذكاء إدوين أبن وجن كرتو ومثال الرجم ومثال ذلك ومثال ذلك آية الرجم فعن عمر فعن عمر فعن, فعن عمر رضي الله يوه. عنه أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث جميل ف... فهذا يدل على نزول آية الرجم وأنها نسخت وبقى حكمها وبقي نعم، وبقي حكمها لقوله ورجمنا بعده يكفي ويجوز نسخ الرجم وبقاء الحكم هذا النوع الأول فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به تيدا أن في لفظ آير أما كما حكم سنين أنا أيكي دشي وقد ذكر الآمدي رحمه الله أن العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم الإمام الآمدي دين لك سكما يمال من أصول الفقه هنا للتافي إحكام الأحكام يا فتا إكي سوى ما لم اتفاقي على جواز نسخ الرسم بساقة هل شافي تلاور آية dunal hukumi amma hukuncin ta yana nan wannan duk malamai sun yi ijma'i akan haka khilafan li ta'ifatin shazza in banda wata tawaga da suka fandare min al-mu'tazila daga cikin mu'tazilawa suka ce su ba su yarda ba sai kai inkarin wannan a ce yanzu in ka samu wani yana inkarin wannan hukunci wannan aqidar da yake kai ta inkarin wannan sunna ce ko mu'tazilanci ne mu'tazilanci ne wato irin abin da su waɗansu suka kawo a kaduna kenan suka yi ta yaɗawa a tsakankanin jama'a suna inkarin ayatul rajim suka ce su san ba sai da hukuncin rajimu a cikin addinin musulunci saboda a yanzu babu ayat da ta nuna haka cikin alkur'ani alkur'ani kawai ta yi bulala azzanatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda duk wanda yace ayi rajimu to ya kawo aya idan aka musu hadisi ce ta da masu ba sai da hadisi ba su qur'ani kawai suke aiki da shi kaga wannan mu'tazilanci ne amma mutane su dauka da sunan su ahlus sunna ne saboda jahilci shi yasa ita sunna ba a yin ta da jahilci dole sai da ilimi ka'idar addinin musulunci yana tafiya ne ka fada da ka fada da ilimi shi yasa farkon wahayin da aka saukarwa annabi aka ce ikra duk wanda ya ce zai tattauna akan addinin musulunci ba tare da ilimi ba to barnar da zai yi tafi gyaran da zai yawa Allah tsare mu misali zalika ayatul rajmi مثال ولنجا آية رجمو فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل آية الرجم سكنا بند أكثر كرداء القرآن أكوي آية الرجم فقرأناها منكرم تاتا ووعيناها منحرثتا وعايعي حدثي أبو كنان وعقلناها منفهن سيني عقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده manzon Allah ya jefe mazinata da suke magidanta mu ma bayansa ko mun jefe mazinata waɗanda suke magidanta wato kaga aikin annabi ta hanyar jefe mazinaci wanda yake ya taɓa yin aure da aikin sahabbai bayansa wannan ke nuna shi hukunci yana nan a tabbace ko da yake an shafe ayar min haisu tilawa lakin al-hukuma باق معمول به في الإسلام ونسينا النوع الأول من المنسوخ يعني ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فهذا يدل على نزول آية الرجم وأن نقول أشياء آية الرجم أن سوكدت للإداء وأنها نسخت كما إن شافي ربوتون تنينزو وبقي حكمها أما هو كنت انتهيتك بدأ لقوله دن عمر يتي بعده mun ci gaba da jefe mazinanta waɗanda suke sun taɓa yin aure ba da hu bayan shuɗewar annabi wato kenan tunda ko ya ce ba da hu to ai dama ana shafe hukunci ne a lokacin annabi tunda har annabi ya mutu ba a shafe ba kenan suka ci gaba da yi su ina jin mun fahimci wannan فإن قيل ما الحكمة من نسخ الرسم وبقاء الحكم فالجواب ما نقله al فالجواب نعم فالجواب ما نقله الزركشي في البرهان عن ابن الجوزي أنه قال إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به ويسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي جميل wani zai iya tambayar kai ce ah to me hikimar da za a zo a shafe karatun aya bayan hukuncin ta kuma yana cikin musulunci a dawo da karatun da ta mu a cigaba da karanta ta sai ce fal jawab amsa anan shine ma na qalahu zarkashi abinda imam zarkashi ya ciro a cikin littafin sa al-burhan fi ulumul qur'an littafi ne mai kyau a ulumul qur'an juz'i hudu ya ciro magana an ibn al-jawzi annahu qala ibn al-jawzi yace inna ma kana كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة an gane ko aka yi shafe tilawar aya hukuncin tunanan domin biyayyar wannan al'umma ya fito fili a gane fil musara'a wajen yin gaggawa ila bazlin nufus wajen ba da rai bi tsariki zane ta hanyar zato min gair istifalin ba tare da mutum ya nemi bayani filla filla ba li talabi tariqin maqtu'in bihi ya tsaya yana ba tare da ya nemi bayani ba ta hanyar neman wata hanya wadda take maqtu'un biha yankakkiya fa yusri'una bi aysar shay sai ga musulmi sun yi hanzarin an kiran Allah ta hanya mafi kankanta da ta zo musu kama sara al-khalil ila zabihi waladihi bi manamin kamar yadda annabi Ibrahim ya yayi gaggawar ya ansa kiran Allah wajen yanka ɗansa wanda umarnin da aka masa ta hanyar mafarki ne wal manamu adana turuqil wahayi shi ko mafarki ita ce mafi kankantar hanya ta wahayi domin abin da zai zo a farke yaqininsa da sakankancewarsa a cikin zuciya zai daidai da abin da yake cikin mafarki amma tare da haka tunda ya san wahayin annaba gaske ne yana ganin cewa gashi yana yin kadansa sai ya fada sa inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجرني إن شاء الله من الصابرين falamma aslama kaga shi da dan kowa ya mika wuya tare cewa hanyar da abin ya zo la tufidu yaqinan jaziman kama yufidu zalika al yaqaza lamma sabata bil manam sabata kun gane to amma tare da haka annabi Ibrahim ya ansa kira to nan gurin ma abin da yake so ce ma ثبت حكمه غير منسوخ غير منسوخ التلاوة أيقن وأكثر يقينا مما نسخت تلاوته ma'ana tsakanin hukuncin da an saukar da ayar an shafe ta amma hukuncin na nan da hukuncin da an saukar da ayar kuma tana nan wani hukunci ne ya fi haifar da yaƙi ne a cikin zuciyar bawa wanda ga ayar ba a shafe ta ba ga hukuncin kuma ga ayar da suke nuna hukuncin ya fi tabbatar da yaƙini idan an kwatanta da wanda ga hukuncin amma an shafe ayar amma an yi haka ne aka shafe tilawar aka kyale hukuncin dan a bayyana wane ne yake da gaggawar bin Allah wanda ya yarda ya bi Allah ta hanyar yaƙini mafi girma kuma ya yarda ya bi shi ta hanyar yaƙinin da bai kawancan zama yaƙini ba tun da Allah ne ya ce duka da hanya wadda take yaƙininta bai kai na farko wadda mai cikakke yaƙini biyar da ansa don ka iya ɗaukar wannan hanya ta farko ita ce yaƙini don ga ayar a rubuce ga kuma hukuncin hanya ta biyu ka iya ce mata azannun raji zato mai rinjaye don babu ayar a rubuce amma hukuncin na nan to kaga wannan ya zama mai azannun raji to dama kuma ana bauta Allah ne ta hanyar ma sabata bi yaqin aw ma sabata bi zann ar-rajih abinda ba yadda ba abota Allah da shi shine az-zannul amma az rajih dai ne daga cikin turukul ilmi domin al-ilmu imma an yakuna yaqinan ilman yaqiniyan imma an yakuna ilman zanniyan zannan rajihan da ubangiji ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum mu'minatu muhajiratun famtahinuhun idan mata suka yi hijira suka zo suka ce su mu ne ku ba su jarabawa su ya dace su ba su jaraba ba za a ce ba ke musulma ce ta ce ya ce furta kalmar shahada idan ta kalmar shahada ta zama musulma to amma ai akwai yiwuwar ta furta kalmar shahada da gaskiya akwai yiwuwar ta furta da me da ƙarya dan haka yanzu lokacin da mutum ya furta kalmar shahada a wurinka ka yadda cewa shi mummune ne ka gina wannan ne bisa ga ne ko bisa ga zato mai rinjaye to wannan zato mai rinjaye sai Allah ya sa musu suna ilimi yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar <laughs> tare cewa zato ne ba yaqini bane amma sai Allah ya sa masa suna mai ilimi yace fa in alimtumuhunna mu'minatin la tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahillun lahun ma ihtimal an yakuna an-nutqu bi shahada min qiblihinna kadhiban ta iya sun furta kalmar shahada bisa ga ƙarya amma kai zaka gina wannan bisa ga kyakkyawan zato har sai kaga abin da ya warware wannan a fili sannan ka kareta ta ina fatan kun fahimta wato da nan gurin kamar yana lakkana maka amsa ne idan matambayi ya tambaye ka me hikima da za zo a shafe tilawar amma kuma hukuncin na nan ka ta dan ubangiji ta lajin jarrabu bai tunda ma ya halarci bai dan ya jarrabe su ga waɗansu hukunce hukunce da ayoyin su a rubuce a bi wanda wannan duk kowa zai bi da mai raunin imani da mai sama sama imani ga waɗansu hukunce hukunce an shafe ayar amma kuma ka samu labari tabbas za akwai ta an shafe ta to mai raunin imani zai ce shi ba zai bu ba har sai ya ga abu kamar da rana take hudowa akwai wanda idan rana ta hudu ganta shi ya da rana ta ko sawa'un girgije ya rufe ta ko kuma tana fili akwai wanda shi in girgije ya rufe ta bai yadda ta fito ba sai <laughs> ina fata ko fahimta madalla to wannan dai jarraba ce tunda Allah dama ya ce yabluwakum Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum أظن أن wa واضح جميل قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا النوع الثاني من أنواع النسخ باعتبار المنسوخ وهو أن ينسخ الحكم الشرعي ويبقى اللفظ الدال عليه غير معمول به وهذا أكثر أنواع النسخ وانا شيني نوئي نبيو أبندا واتو أنشا في حكم سن شريعة أما آية سنة نن ويبقى اللفظ الدال عليه لفظا دكي نن حكم سن غير معمول به أما با أي ga hukuncin amma ga hukuncin amma an shafe ayar tana nan amma an shafe mai hukuncin kamar iddar mace da naga ai shekara ɗaya ne amma ka zo aka shafe zai kawo waɗansu misali wa hadha aktsaru anwa'in nasakh wannan ko shi yafi yawa a cikin nau'ika na annasakh yani ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuhu hadha huwa al aktsaru wujudan min anwa'in nasakh سيتمي ومثاله ومثاله قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فقد دلت الآية على وجوب مصابرة العشرين من المسلمين المئتين من الكفار ومصابرة المئة الألف ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم Mm. fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn mm. wato ga misalin sa ubangiji ta ta in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn yin a cikin hukumar mu ne an samu mutum 20 masu hakuri to za su iya rinjayar mutum 200 cikin kafirai wato kowane mutum kenan guda daya zai faɗa da mutane nawa da mutane goma wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfa min allazina kafaru idan an samu mutum ɗari a cikin za su iya rinjayar dubu cikin kafirai bi annahum qaumun la yafqahun da su mutanen nan da ba su da fahimtar addini rashin imani yana rage mutum karfi na jikinsa mai imani yana da karfin sabati yace faqad dallat al-ayatu ala wujubi musabarati al-20 min al-muslimin al-mi'atayn min al-kuffar ayar ta nuna dole ne mutum 20 cikin mummunai in sun hadu 200 cikin kafirai su yi hakuri su jure kasu gudu wa musabarati al-mi'ati al-alf mutum 100 cikin mummunai in sun hadu da dubu cikin kafirai su yi su gudu lokacin da aka saukar da wannan aya in goma wato muna tafiya sai mutum ɗari cikin kafare muka ci karo da su bai halatta mu gudu ba dole mu tsaya ko za mu mutu kun gane wato kenan kowane mutum ɗaya zai iya faɗa da mutum goma kai ɗaya za ka iya faɗa da mutum goma bai halatta ka gudu ba in ka gudu kuma to ka shiga cikin hukuncin attawalli yawm az-zahf to amma daga baya fa nusika hadha al-hukm sai aka shafe wannan hukunci da faɗin Allah ta'ala al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu kan Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum da'afa ya san akwai rauni tattare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabira a yanzu idan akwai mutum 100 da za su tsaya su yi hakuri ya galbu mi'atayn za su iya rinjayar 200 wato kowane mutum ɗaya kenan cikin mummune mutum biyu cikin kafirai wato kenan a yanzu in ana fada muka zo mu goma kafirai su 20 to bai halatta mu gudu ba muka zo mu ɗari kafirai su ɗari biyu bai halatta mu gudu ba amma idan sun karu kan ɗari biyu ya halatta mu gudu kuma in mun gudu ba mu shiga cikin waɗanda za a ce ya gudu a wurin yaƙi ba don haka ya aikata wata kabira cikin kaba'irin suno. sai fa in gudun da mutum ya yi ya gudo ne ba da niyyar komawa gida ba don dabarar yaƙi tunda Allah ce illa mutaharrifan likitalin aw mutahayyizan ila fi'a at-taharruf bil qital shine daga wannan ramin ka koma wancan ramin daga wannan kogon dutse ka koma can gurin canja sansani dan salon yaki kuma akwai lokacin da mummune suke dabarin yaki kafirai din su biyo su so su hudu sai kafirin su yi ta bin su har sai sun ga sun gaji sun fara haƙi sai su tsaya kaga da mutum ya gaji karashe ne kawai to duk wannan dabara ce ta yaki amma kuma sai in kana kana da stamina to sai da zaka iya jurewa guje-gujen shi yasa ake bukatar motsa jiki da yan tsalle-tsalle da abubuwa ko da jihadi ne ta su dai Allah za ka dan tirza in ma baka yi wani abu ba to ka rage dai adadin gawa ta musulmai ka kai gida lafiya a guje a rage adadin <laughs> kar gawokin su yawa to dole wannan sai ana motsa jiki yanzu fa matan arna a garin nan a nan cikin Kano matan arna suke training matan arna wallahi za ga suna trainin suna koyon karefe suna koyon jefa sanda suna tsalle-tsalle matan su ba mazan ba mazajen ko duk yaran su wanda suke sakandare da ina ne idan ka je makarantu da suke cikin kafar church a sabon gari baptist church da wane ne trainin suke sosai da koyon fada da sanda da menene ne muke zaune kara da babu da manufa a rayuwa wani ma da kai wannan magana sai fara duba ko akwai insecurity ne ko akwai wani <laughs> ina dudduba kai kake magana amma shi yana jin tsoro kai fa ba shi ba shi yake magana ba shi ake shi ji amma yana jin tsoro to dan girman Allah in saurare ya zama akwai tsoro a cikin kai yanzu zaka faɗa Allah ganar da mu amma dai ana buƙatar dai mutum ya sun da a cikin kowane 24 hours kana da wani awa ɗaya na motsa jiki ko rabin awa na motsa jiki kai ko minti 20 kake zaka taimaka kanka kai kanka kiwon lafiyar ka zai taimake ka kai kanka zai taimake ka to dole sai ana yin wannan in ba irin wannan mutum ba zai kai labari ba dole ka rika motsa jiki sawan za ka yi a fili ba za ka yi a fili ba kai dai ka san yadda za ka yi dai ka motsa jikinka ko kuka san yadda za ku yi ka motsa jikinku amma dai zama kara da nan baya da wani amfani kuma ba addini ba ne kawai ka zauna kara da ka zama arha kawai yadda rago yake garki a je a kama shi a yanka kai mata rana a yi maka haka ya zama sakarci aikin musulmi kafin a ce an kai masa ya kashe arna goma ko sha biyar ko dozin biyu to daga baya kuma sai ya shahada kaga rage adadin arna kuma yayi shahada abu guda biyu ya tabbata fi haqqihi wa yattakhadha minkum shuhada ya tabbata fi haqqihi wa yamhaqal kafirin ya tabbata fi haqqihi huwa wahdahu amma ha kawai sai dai mutum ya zauna shi ma'ana dai wannan aya ta karshe kaga ta shafe ta farkon al'ana khaffafa Allahu ankum ta shafe me in yakum minkum 20 sabiruna tare da cewa ga tilawatu ha baqiyatun lakinna hukmaha mansukh سيدي فإن قيل فإن قيل ما الحكمة من بقاء التلاوة مع نفس الحكم فالجواب من وجهين الجواب نعم فالجواب من وجهين الأول بقاء ثواب التلاوة فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويعمل به فهو يتلى ليثاب عليه ويعمل نعم فيعمل به فهو يتلى ليثاب عليه القارئ جميل الثاني تذكير الأمة بحكمة النسخ ولا سيما ما فيه التخفيف ورفع المشقة جميل yace idan matambayi ya tambaye ka me hikima na a shafe hukunci amma ga kuma ayar tana nan to a shafe har ayar mana kowa ya huta tunda dai hukuncin da ba za mu yi aiki da shi ba dan me za a kyale ayar cikin Qur'ani me hikimar baranta sai ce ansa ta fuska biyu ce fuska ta farko baka wa sawabi tilawa dan ko da baka yi aiki da hukuncin ba to kuma in ka karanta aya akwai lada tunda man qara al-qur'ana falahu bi kulli harfin falahu bi kulli harfin ashru hasanat fa inna al kama yutla li yu'raf al minhu domin qur'ani kamar yadda ake karanta shi dan a gane hukuncin sa wa yu'mala bihi ay aiki da shi fa huwa yutla li yusaba alayhi al to haka kuma ana karanta shi dan a bayar da lada ga shi mai karatu din كذا لك في القرآن فائدتان الفائدة الأولى فائدة التلاوة فتحصل على الأجر الجزيل في تلاوتك للقرآن الكريم والفائدة الثانية العمل فإذا فاتك الأمل فلا تفوتك فلا يفوتك ثواب التلاوة هذا هو الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم وانا أنت فذكر تفرقوا الثاني أمسى تبيو تذكير الأمة بحكمة النسخ tunatar da mutane hikimar shafe hukuncin wala su siyama ma fihi takhfif musamman idan hukunci da ya zanto akwai tsanani daga ba sai aka shafe shi aka musanya shi da mai sauki amma ayar da take nuna mai tsananin ta zanto tana nan kaga duk lokacin da ka karanta sai ka tuna ni'imar Allah Allah ya mana ni'ima da kaza fa ake yi amma za a mayar da shi kaza yanzu idan ka zo in yakum minkum isrun sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun duk mutum ashirin za su fuskanci ɗari biyu sai kuma ka ji an ce al'ana khaffafa Allahu anku fa hadhihi al-juz'iyya min al-aya tuzakkiruka bit-takhfif min qibali Allah ta'ala to sai ka ji kana ƙara godewa ni'imar Allah al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dafa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah wallahu ma'as sabirin وبقي نوع ثالث وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو نسخ الحكم والرسم, والرسم معا جميل ومثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضآت معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس مع بخمس معلومات يحرمن يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات بخمس معلومات بخمس معلومات بخمس معلومات فتوفي رسول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وفي رواية نزلت نزلت في القرآن نزلت في القرآن عشر رضعات معلومات ثم أنزل أيضا خمس معلومات خمس معلومات خمس معلومات wato akwai nau'i na uku da ya kamata ya faɗe shi bai faɗa ba shine asalin littafin al-Imam domin yadda suke shine mansukhu tilawa baqil hukum wannan kashin farko kenan daga nan sai mansukhul hukumi baqil tilawa daga nan sai na uku mansukul hukumi wa tilawa ina fata an fahimta ko ta wani yare ka faɗe shi ko ka ce ma nusukhat tilawatuhu wa baqi hukmuhu ko ma nusukhat ma nusikha hukmuhu wa baqiyat tilawatuhu ko ma nusikha hukmuhu wa tilawatuhu kaga kashi uku ne to amma shi sai faɗa mana guda biyu bai faɗi na uku ba shi mai sharhi yanzu zai kawo shi yace baqiya naw'un thalith lam yadhkuruhu al-musannif wa huwa naskhu al-hukm wa ar-rasm ma'an sai da shafe hukuncin ayar da kuma tilawarta wa misaluhu ma warada an Aisha radiyallahu anha misalin ta shine abin da yazo daga ummu na Aisha tace kana fi ma unzila min alquran ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna ya kasance da cikin abin da an saukar da shi alqur'ani shayarwa guda goma ce sanannu ke haramta ɗa ga wadda ta shayar da shi ke haramta ɗa ga 'ya'yan matar da ta shayar da shi sun manu na bi hamsin ma'alumat sannan sai aka shafe su da shayarwa guda biyar ma'lumatin sanannu fa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har annabi ya bar duniya wa hunna mimma yuqra'u min alquran fi ma yuqra'u min alquran wannan ashur da'atin yana cikin abin da ake karanta a alqur'ani abinda wannan ke nufi kun san ubangiji ta'ala ya haramta mutum ya auri matar da ta shayar da shi ko da ba dangin iya babu nawa ba in mace ta shayar da mutum ta zama haramun gare shi don ta zama kamar uwa sannan ƴaƴanta sawa'un wanda ya girma ko waɗanda suka girme shi sun zama yayye da kanne a nashi dan haka haramun ne ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴanta kun gane sannan waɗanda aka shayar da su tare su ma an kawo su daga wani gida duk ta shayar da su yan sun zama akhawatuhu min ar-raba'a wa ikhwatuhu min rabaa bittali bai halatta ba kenan aure ta fara tsakaninsu to wannan shayarwar a daɗin sai in mace ta shayar da ɗa har sau goma mai ake nufi da sau goma a ba shi nono ya kama ya sha ya saki dan kansa ba tare da an kwashe ba ɗaya kenan a ba shi ko ya sake kamawa ya sha ya saki dan kansa ba tare da an kwashe ba biyu kenan a yi haka har sau goma sannan haramcin ya tabbata ashe shayarwa ɗaya shayarwa biyu shayarwa har tara duk wannan baya tabbatar da haramci bata zama uwarsa ba don haka ba wani haramcin aure tsakanin shi da ita ko tsakanin shi da 'ya'yanta ko tsakanin shi da 'yan uwa da aka shayar da su tare har sai ya kai goma da haka ne a farkon musulunci sai aka shafe daga goma aka mai da shi shayarwa biyar ina fatan kuna fahimta sai ya zanto a yanzu shayarwa nawa ce take tabbatar da haramci biyar to kowace marra min marrat hadhihi al-khams shine yaro ya sha da kansa ya saki ba tare da an kwace ba da yaro zai kama nono yana sha sai a kwace daga hannunsa ko a tankobe hannunsa sai ya sace kama ya ci gaba da sha to wannan na biyun cikon na farko ne har yanzu marra wahida ce wannan in ya saki da kansa ne sannan til marra wa idza akhad ina fata mun fahimta ya sake kama karo na biyu sannan kuma wa atlaqa sayda ya huwa biyadihi huwa bi nafsihi من تلقاء نفسه أطلق الثدي وتركه فيتازم المرة الثانية وهكذا دواليك حتى يصل إلى المرة الخامسة ثم يثبت التحريم شين انر كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاءات معلومات يحرمنا وان يحرمنا ان ينا koma ne عشر رضاءات ashrul rabaat su ثم نسخنا بخمسين sannan sai aka shafe goman can ta hanyar guda biyar ma'alumatin fatuwfi rasulullah sallam har manzan Allah ya bar duniya wa hunna fi ma yuqra min alquran wannan na cikin abin da ake karanta bai Aisha take nufi tana nufin waɗansu mutanen sun rubuta wannan ayar suna ta aiki da ita a ƙauyukansu da garurukansu annabi ya bar duniya labari bai kai gare su ba cewa an shafe ta har sai bayan annabi ya bar duniya sannan labari ya kai musu yau ku wannan an shafe wannan ayar sannan sai suka shafe ta kun gane abin da magana Aisha take nufi amma yan shi'a mugaye sai suka samu wannan gabar sai suka ce kun gani ai wannan ya nuna qur'anin ma da ke rumu ba cikakke bane tunda aisha ma da kanta ta bada shaida ko dan ababai annabi ya bar duniya ana karanta su daga ba sahabbai suka shafi kaga sun samu jahili sai su gina shi akan wannan shi kenan sai a tafi wannan hadisi na cikin sahih muslim sai ce fa ayatu tahrimi فآية التحريم بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها جميل وهذا معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم بدليل أنهم لم يثبتوها حين جمعوا القرآن وأما آية الخمس وأما آية الخمس رضعات فهي مما نسخ رسمه وبقي حكمه بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمها وحكمها, وحكمها باق عندهم كن غاني والنائي كذا آية تكين هنا أشار الضاءات لفظ انت ده كنت دعاء شافي صحبي بندلين اللي كتوا أن شافي هو كنت da kuma tilawata lokacin da sahabbai suka tashi har hada alqur'ani wuri guda suka rubuta ba su tabbatar da ita ba wanda ijma'in su gaba daya cikin su kuma hadda Ali bin Abi Talib bai ce ba a'a kun manta da wata aya ballantana a ce ya harke ijma'i bai faɗa ba dukkan su sun yi ijma'i ijma'i kuma hujja ne tunda manzo Allah ce la tajtami ummati ala dalala amma ayar khamsu radaatin ita an shafe tilawata amma hukuncin ta fa yana nan tabbatacce a cikin musulunci dalili ko shine sahabbai ba su rubuta ta ba cikin alkur'ani amma hukuncin ta ko abin da aka yi ijma'i akan sa bainar sahaba kun gane ai wa qawlu aisha wa qawlu aisha وقول عائشة رضي الله عنها وهن فيما يقرأ من القرآن أن يتلى حكمها دون لفظها وقال البيحقي رحمه الله المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته ummu na aisha da tace wa hunna fi ma yuqra min alquran ko dai mu dauka ma'anarsa yutula hukmu haduna lafziha wato hukuncin ta yana nan ana tabbatar da shi amma ba lafazin ta ba shine abin da aisha take nufi wa qala al-bahqi bahqi yace a al-ma'ana abinda ma'ana take annahu yatluhu man lam yablughu nasxu tilawati waɗansu wanda labarin an shafe ar bai kai musu ba lokacin suna ta karantawa kafin labari ya kai gare su irin yadda lokacin da aka zo aka yi tahwilul qibla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar la'asar yayi sallar magriba da isha'i duk yana kallon me baitul maqdis amma mutanen Quba labari bai kai musu ba wannan la'asar da magriba da isha'i duk sun yi suna kallon ina a su manzo Allah yayi yana kallon Makka saboda an canza shi daga baitul maqdis amma mutanen Quba labari bai kai musu ba da wannan la'asar din da wannan magariba da isha'i da ta biyo banta har asuba duk suna kallon ina baitul maqdis sai a cikin sallah azuwa sun yi raka'a daya suna kallon nan gurin wani zo ya same su shi tun jiya an saukarwa annabi aya an canja alƙibla dan haka ku kalli ka'aba sai suka biyo suka ci gaba da kallon ka'aba <laughs> kaga anan gurin me yasa suka yi ta yin wannan saboda me labari bai kai musu ba to shine abin da Aisha take nufi anan gurin waɗansu suna ta karanta ayar a ƙauye labari bai kai musu ba tunda ba kamar yanzu bane ba da an yi abu gwamnan Kano ya shiga rediyo ko sarkin Kano ya shiga rediyo ya ce ayi kaza dandanan kowa ji labari yanzu yadda kano take da faɗi da local government arba'in da hudu idan aka ce babu rediyo yanzu idan yau gwamnati ta yi wata doka kaga kafin dai ta kai waɗansu ƙananan hukumomin sai an yi kwana biyu ko kwana uku in ba hanyoyin sadarwa babu mota babu uh, abin nan babu mashin babu keke ta hanyar raƙumi da doki za a kai uh, za a kai labarin a rubuta labarin a cikin fata a tafi da shi don ba takardar rubutu ah, kafin a je wata karamar hukuma sai an yi sati kafin labari kai dan annan mun ana ta ake doka ta mun su ku sani ba suna ta saba doka to abinda aisha take nufi kenan amma kaga jahilai da yake ba sa fahimta sai su karkatar da ma'anar kuma zuwa wani abu na daban na'am qauluhu wanda da ke lokaci yayi go ina ga ya kamata mu tsaya haka insha Allah tun da wancan na gaban yana da amfani ina jin dai ban fahimci wannan gababban guda uku na anwa'ul mansukh tsakanin guda biyun da malam ya faɗa da kuma na ukun da mai sharhi ya kawo za mu tashi kuma insha Allah a lokaci na gaba duka sauran masail din da ya isharar zuwa gare su